ba wanda zai ciro maka wannan fassara ko kun fahimta shi ya sa bari ku ji yan bidi'a waɗanda suka yi karatu kuna ji ba sa yadda a zauna da su duk inda ka ga ɗan bid'a ya nemi a zaman muƙabala da shi ko jahili ne to malaman salaf kai kuma sun hana ka zama da shi domin in ka zauna da shi zai yi amfani da kai ne a matsayin medium a matsayin kafar da zai isar wa da duniyar ka jama'ar ka irin tashi aƙidar amma wanda ya karanta cikinsu baya yadda yanzu a nan ƙasar da za mu zaƙulo irin sharu salamu ce a zo a zauna da mu da shi live a gidan rediyo a zo a yi magana akan duk abin da yake inkari a gefe guda ba zai yadda ba ba ma ɗahir bauchi zai yadda to kaga ɗahir bauchi wawa ne dubi yadda yake magana har yanzu tunanin shi bai wuce na sakarkaru 'yan shekara sha shida ba amma sharif sale yanzu ka ce muna so a zo a zauna me kuke inkari game da aƙidar ahalus sunna salafiyuna a duniya game da da'awar ahlus sunna salafiyuna a Najeriya me kuke inkari a zo za mu yi zama da ku live za a sa a talabijin za a sa a rediyo a tsinto sharif sala da irinsu waɗanda duniyar zamaninsu ta yadda sun yi karatu ba waɗannan wawaye ba waɗanda za su tara jahilai kawai a yi ta hayaniya a yi ta ihu shi kan shi sharu sale suka ɗaya rubuce yake ina ce mishi ina ce mishi wallahi dole sai sun yi gyara ce amma malam me yasa ba ka fitowa ka faɗi duk abin da ɗaya rubuce yake ne a madadin ku ne ku yan tijjaniya idan kai ka mutu shi ya mutu duk abin da ya tufka ya yi a madadin duk yan tijjaniyan zamanin nan ne haka za mu rubuta a tarihi amma kuma kai kana inkari kana ce mishi wawa ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye ibnu taymiya yace wa qad ra'aytu hadha al-ma'ana